wa muraqabati mana duk wani kididdiga ba ana magana wa hal muhasaba kamar yadda gero su can ko kike farabitu anfusahum awwalan bil musharaqati thumma bil muraqaba ila akhiriha sai ke to amma wannan musharata wannan muraqaba ba sunayen ne tsaye amfani ba saƙon mai suke ɗauke da shi walakin kullu hisabin duk wani hisabi da za a yi muhasaba ya kono ba da musharatatin wa muraqabati ha in za a yi bincike ba sai an riga an sa sharaɗi ba in ka zo bincike na baka samun sharaɗin komai ba a kan me za ka bincike ne kaga ai sai an ce da ni da za mu yi kaza za mu yi kaza ka yadda eh, in aiki kake an baka da kuɗin aiki da iyakacin horomin ka kaza kaza kaza kaza ka ci gaba shi ke nan aka zo min mu bincike za ka ga zo a cikin dokokin da aka bani to ban cika kaza ba ban cika kaza ba a nan ne za a yi rikici in an duba aka ce ina ka ce ba shi a cikin shan da ka bani babu shi a cikin sharuɗin da ka bani ya nan ka yadda nake sai dai a ce in yi abu na in kuma da inda ya shigo cikin tafsirin dokar ne ni ban iya tafsirin ba wajen tafsirin dokar ne aka samu matsala dokar kaza ta haɗa kaza da kaza dokar kaza ta haɗa kaza da kaza to nan ne za a yi muhawara to kafin a yi ma bincike sai an baka sharaɗi kuma sai an sa ido an ga ka saɓa kaga aka zo bincike za a zo bincike babu kuskure sai ana ka aiki dikin dikin an baka aiki an sa loka an zo an duba da mafi yawancin abubuwa akwai abin nan to nan ne za a zo a yi bincike da kafin a zo binciken ka labarai sun iso kana kaza kana kaza kana kaza na ba ko ne sai a zo duba ba to nan subhanallahi kamar yadda ka san gwamnati na yi kasan an adam shi kan ka tafiya gwamnati ce ke tafiya da kanta kai da rayuwarka da menene gwamnati ce tsakanin zuciya da rai al'amarta bisu akwai karafiya da hankali da hawa tusa nan a cikin to dole ka samu zuci rai ita ce dali mai aikatawa ita ce za a yi musharata da ita a yi mata bincike binciken kamar yadda kuka kai musharaka da mutum da dukiya kaga musharaka wa muraqaba wa yattabi'u 'inda al-khusran al-mu'ataba kaga sai an yi bincike aka zo aka ga abinda ake nema a samu ba samu ba an zuba miliyan goma an samu miliyan takwas ina biyu suka makale idan aka zuba miliyan goma takwas ta goma ta fito ina riba sai isa maganan adam da littafi gaje ce to ko in haka ne duk ayyukan mu mafiyanci kira so ya ake yin su sai isa ko a duniya ba za mu nasara ba to ko yadda ba mu cin nasara a duniya muna zuba dukiya muna asara ina mana tsoro ne dai gobe kiyama haka za mu yasa tunda komai na mu abu yake babu bincike babu abu na ina hasali ma ba ma bincike da tsara ka zo kana tambayar mutum ina ta za sai dauka to baka yadda da ni ba kenan mu auren mu hausa ko kuɗi aka ba ka ta kirga in dai mutum na darajar taka in ka ba shi kuɗi sai sa aljihu sai ba komai a ba haka ne ba in an baka kuɗi ka kinta ba matsala ba ba in an yi kaza wannan ba matsala ba ne ba amma wannan ana iya ana iya dubawa ko ba maganar kin kunya mai isa baka cika kaza ba mai isa ba in an yi wannan an gama shi kenan sai a koma yan uwan ta ne ba ana iya binciken ka gama a ce to abin da aka bincika ka kai ma an bar ba ka daban bincike daban saboda haka nan idan aka sa aka yi sharaɗi aka sa ido aka bincika to nan ne in aka ga asara ta tabbata to nan falmu'ata ba da zargi biyo baya wal mu'aqaba labudda daga nan sai hukunci <laughs> yayi ne da nauyi yayi nauyi daga nan sai uku tunda har za a yi bincike za ku ga abun da aka in ko aka gani bai halaka a yafe ba dole a yi uku za a dika, za a dika, a dika, ka aka tadda matsala to in ma da a yi ma kafan na fadi ita kuma ka ce kafan ma bari in ko aka ga a'a kai baka yadda ma kai abun nan ba to za a bi ka sai to kuma in har ka bari aka bi ka aka je kasa dole ka kuma in ma a ma hukunci mai tsanani in dukiya ce abin da ka rasa dole ka biya wa in ma a sake maka musamman samun ha saboda ba ka dankali sai ce to an ɗauke ka daga wuri ba ka tsoron wuri shi ne zai ki sauki sai a ce maka to yanzu ban nan wurin wani na bai dace da kaba kuma ta ba yadda za a yi da kai na duniya kenan taurai ba inda za a je da ita sai zai ce dole ka biya kuka yi kai sharaɗe kai mu hafa ba da ranka kaga ta cuce ka da yawa ka ɗauko daga asubahi zuwa asubahi ka yi wa kanka hafa ba ka da inda ranka ta cuce ka daga nan da ce a yau sai kin biya yau sai kin biya kai da ita ne Ka ga kai ne zaka tursafa wa kanka maganan ka huta ba ta taso ba maganan kai ne ba ta taso ba asarar da aka yi dafe a biya ta yau ko kuma yau ya kamata ka ai asarar jiya tun da an ka haɗo da na jiya kada abin yi yawa na yau ya cika idan kuma na yau ya cika to dole ne a tuna kana bin ka bashi labud da ka biya don ba ya sai maka kai ba ba ya sai ma ba Ballan ta ne ba ya fewa Allahi amarin da mun rage zaman shi ne hatta mu nan wallahi mala da sake shi ta san mu mu duk alfarma ne alfarma ko mai na ce a yi haƙuri a duba gida mana a duba matsayinsa ai shi tare da shi ake wani ne ba tare da shi tsarewan tare kafin tare ba irin rai za ka tare ya tare kenan idan ba ka da rai ba rayuwa ka mutuwa za ka yi tsorai ba ka yafe masa kamata kyauta daban ka yau zai je ki huta na ji gaba ɗan jiki da ya yi gigis hatta abun nake ba da ya zo waje an baki hutu nemi wani wuri ka dunkule kai bacci kai bacci kai bacci ka mai tun da ka ci ka ƙoshi sai ne sai aiki sai aiki da za mu ɗauki rayuwarmu haka za mu tashi da za mu ko ma tashi tukuna maganan biyan ko mata ban taso ba amma la budda fan akwai bashi dole a biya shi hmm. na nan ne muka karanta shi da ban isa ko ina abin nan man amala amala Allah da sidiki duk wanda yake gaskiya zaka mutane na gishi ba shi da gidan gidan kuma yanzu ka daukar gidan ku sai kun dinga gaba da shi kan da ka dauko wa sai an dinga zancen mu ne wanda gaskiya kake ba wanda zai sauka sai dai mai gaskiya su kuma su gaskiyan kwarama ne ai ya kaɗan ne duk wanda ka taɓa mugu ne kana taɓa shi da ka san gobara haka ke kana taɓa shi wuta ne duk wanda ka taɓa wuta ne kan gani ba kwashi duk wanda da an zanga ma ya ɗauke kai sarkin gaskiya to waje ka gani ba dole ne a yi in dai za ka yi gaskiya ka za su zage ka ka za su zage ka wannan duk ya kacin jikinka kenan ko matakka za ku yayin da za ku kwashe kalle makwata kalle gari kuma duk za su taru sai sun da ka kowa in ya tashi yana roƙon Allah da shi Allah ya kawo inda za ka tuntuke kuma in ya gara ne zai tura shi da kanka da kansa zai tura ka ciki a'a sai sun ga bayan ka ne wannan abun da ka dage sai kaza Allah ya kawo ka ga an samu ka ido a cunna ma ma dama za a baka ka tuntsuren da kanka tun da kai dan adam ne ka tuntsuren da kanka ba za a baka ma tuntsuren da kai za a yi saboda nuna duniya ga gaskiya to haka to kuma sannan wannan magana na ba tana da mahimmancin da su dawo da wannan tambaya akwai na kan je muku wata tambaya ne ma'ana akwai tambaya mara ma'ana tunda wannan tambayan ta zo a gaba kamar yadda za a yi aiki gane wani kawai muke nema mu gane to amma na aiki na kuma da al'adar mutane ba sa son cike ba sa son kai masa kaza komai a bashi ke musamman ai mutumin kirki ai ba komai ba kwajar da ke ba komai kuma wannan da kai da ranka kai mata bincike ya ya abokin zaman hmm? su da kai da masu kai bincike kai menene abin da ka gani akwai wani abu da za ka bincika ka gama da shi ta yawan jayen goma rike mutum kullum ya ƙi jin a shi a nuna masa bai da wayo na bakin dangin mu yake ba sa ta ba shi fashi ba mayar da shi wawa da kai hmm? saboda Allah gaskiya ba akwai ban haushi ba ne na hankali ba abu na guda biyu ka ɗauki guda biyu sanan ka raba ɗayan guda biyu su ci gashi ba ɗauka ba hmm. Hey. Allah ma albarka <laughs> shi ne wane ne kwasin wane ne rai ta rai gaskiya ne za gane ma ta ce wahalar da kanka <laughs> tun da maganar ta yi lungo da yawa eh, rai tana nan ita ce mai aiki yanzu kaga kafin ka zo nan sai da ka dage wata ran ta zace ka yau laraba da ma ka bari in da kai mu asabar ba sai ka samu da wuri ba kullum ka je da wuri ka kwashe. yanzu ga wannan ga wannan gyara wannan tagarai ce rai ita ce mai sa ma ka gaji ita ce inda ta tsage ka ce ka tsaya kai da fata ai ta sakar ka ka dage jini na zuba kana so kai ka shiga cikin rai ce zuciya kuma ita tana nan daga cikin ita kuma aikin ta saitawa to da kai da zuciya ka mutum a cikin jikin mutum ma eh, ka ga gangan jiki ga rai ita rai daban ba a ganin ta a matsalar cikin jiki in kun ta mutuwa ba a yi shi ko gangan jiki yanzu in aka cire ran gangan jikin za mu kai rami mu gudu amma ran an fita da ita Ta gane ko to ita wannan rai muguwa ce ba shi ne za ka fa kanka dole za ka je wani lokacin ka tashi ba ta so in ka ba wata sai guje ka ta fare idan aka tashi farkon wanda zai fara jin azaba jikin kan wani abu ya uku in gajiya ne jikin zai gaji za ka ga mutum ya gaji ya tsaya amma zai in tana tsaye sai ya aikata ka to ita ce wannan ran kusan ma target a jikin ɗan adam a gyara har Allah sai da ran tsaye sa goma sha ita kada aslaha man zakka wa kada khaba man dasaha wanda ifi karfin ransa akwai mutum zai ɓata maka rai in kadan da dandadan shi kana sai dai ka ta jin haushin ka ana yanzu za ka kyale shi yanzu za ka kyale shi kana ta za kyale shi kawai ran ka fi karfin ta kadan da sa amma tana can tana juyawa a ciki ita ce rai mutum daban gangan jikin daban ran daban shi kuma sarkin su gaba zuciya shi zuciya ana ganin sa in aka yanka dan ba aka ciro wannan ce zuciyar kenan amma rai duk inda za a datsa mai rai a duk duba ba a ganin rai kuma ita ce to haka hmm. sarki eh eh gangan jiki ma'aikaci ne rai ma ma'aikaci ce to haka nan shine amalul qulubi ake nema ta ida za a gyara da tsakanin zuciya da rai aran gama ake abun da sarki zai ce kaza sai rai ta yi kokari ta ce maka da duka ba ka yi domin yadda idan kana da jama'a kana zaune za ka sai ai kaza ai kaza sai an samu wani fitin na yake da dai kaza ka da yafi don kaza tunan da ka ɗauko kuskure ne ko ya bari sai ka yi nisan tukuna sai ka yi nisa ta wannan abin da ake tun ne kuskure ne ni ka in yi magana ne ya zama matsala to haka to yanzu shi za mu shiga da tun jiya karatun da aka yi amma dama sai an shiga an dawo ne ake tafiya ta yi tafiya yanzu ga abin ɗin almakamul awwal shine almusharaka tarkance tsakanin wa mutum da ransa ya sa mata sharaɗi ya dage ko bacci ya za ka lura idan ran idan ran um, sai ka ita ɗan gobe da gangan ka gama bacci da an kawo wanda take so sai ta ware baka taba kana zaune a ɗaki ba bacci ishe ka ko kana nafila ko kana karatu ko bacci ishe ka kana fito aka ga abokan ka sai ku washe ai kaza kaza har ma za su tafi kace har za ku tafi ku dan zauna mana an karasa wannan magana na ta da da muhimmanci ko ba ta da muhimmanci komai da mai muhimmanci ne da ba a bari ba in aiki mai muhimmanci ne za a gani zan ba ta bari aiki amma kana abin da za gani ta ta ana kana me yake da suna kana da ko kana nafila ko kana menene ainihin za ka je bacci ya zo da wata damuwa da wata gajiya ko dai ka kwanta ka yi ta zamburi ne kana buɗe waya to za ka je da wayan da baccin su fita ne ko tv ko kwamfuta haka kana buɗe yadda sai karkar cin nan haka ka shafa nan abin da ya ɓullo sai ka nemi baccin ka rasa ƙarshen ta sai ka iya yin ƙiyamun lili a kai ka yi tsayuwar daren ka a kanta amma kana kama na fi da a tsaye ma sai ka ji a tsaye sai sai ka ji kana da alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم sai ku wuce tare to muguwa kenan nam eh mai fa'ida za ta bari mutum to sai mutum ya tsaya ya jajirce mata yi su aka ce annabi ta ya karfa wanda ya fi karfin kansa karfi eh, ba wai ka guja da mutum ka gafa maka kuma da kasa kai ne mai karfi ba ka karfa wanda zai iya danna yi isa a samu mutane masu kuka ce da hausa zuka Al-maƙamul awwal dai al-musharata. Yake cewa yi ilam, ka mai ji, an na tajira, kama ya sa'inu bishari fihi, fit tijarati, talabar larriki, ɗan kasuwa, kama ya sa'inu bishari ki yaka nemi taimakon abokin haɗa kafa, fit tijarati, talabar larriki. dole kasuwa in ka kai kasuwa sai kun haɗu amma in kana tafiya kai kaɗai yar kasuwa ce ba kasuwa kuwa dole ka nemi in ma dai kila dukiyar ka ta kai dukiyar ka nemi waɗanda za su tsaya ka koyi aiki dukiyar dole da larrafi to wannan wanda ka nema ɗin nan ainihin eh, eh, eh, wanda ka nemi taimakon ɗin nan da shi wayu shari tsohu wa yuhasibuhu fala budda isa masa sharadi kuma yi masa muhasaba za ka fa mutum a shago haka ba sharadi in ma da su adamu sun sa yanzu ba a tsama yau bai zo ba ku ina nan na kallon sa ke shi ka gani dan ne za a ce masa ba komai yanzu ka tsaya ka zara ka gyara mu samu sai ka sai ina tara ba dukiya amma yanzu fa ya ka masa sharadi an kasa sharadi ana wannan wayo ah, ah, ah, eh wayu ku sannan fa hafi ba in ka ba mutane aiki to dole ka sa musu sharaɗi kuma ka zo kai musu ba a kan aiki ba maganan jin kunya illa an aiki ya ma yawa kai haka kai haka karfa da za ta yi dole ta shiru to dole ce ta rashin ba ka sani da ka buɗe wannan ka buɗe wannan ka buɗe wannan ka buɗe wannan ta ce kai kai kai kake mutane ba haka fitowa yanzu ya za a yi ka ja baya da kunya in zai ka tsaya kai baka mutu ba kai baka rayuwa har Allah ya kawo maka abokin kawai yanzu faɗar da za ka yi ka riƙe abu abun na nan shi bai mutu ba shi yi rai ba Allah ya karɓi ranka in zai ƙarasa ya ƙarasa bayan ka mutu kazalikal akalu to haka mutum da hankali ya taju ila musharakatin nafsi kaji hankali yana da bukatan taimakon rai a wurin aiki hankali shine attajiri rai ita ce mai taimakawa baka gani ba idan shaidan ya kawo hari wanda ke ba shi mafaka rai kamar yadda duk gwamnati da kasa na akwai makiyanta in aka taso musu akwai wanda zai bayar da su a cikin ka kamar yadda a rayuwarka a gidanka akwai mai ba da kai kamar yadda a ɗalibanka akwai mai ba da kai shi ka san shi ba amma yana nan kuma shi ne duk abin da za a yi maka kusan ana jefa kansa abubuwa ba za su taɓa tasowa bai dare yana kallon sai ya ɗauke ya shigo ba. to haka rai ita ce ke ba da hankali ita ce ke ba da sarki zuciya sai ɗan shi ko da runduna da menene sai ta bashi hatta idan aka yi juyin mulki aka saukar da rai ya samu shaidan ya samu kama zuciya wanda ake bawa gwamnatin rikon kwariya a rai ake bawa ita ake bawa sai dai magana na wuce na wuce iya na wuce na nan kama ka take in shaidan ya yi nasara ya kama mutum ya kama zuciyar mutum to hasali zuciya za a ɗauki ta kai kurkuku rai ake ci gaba da gudanar da gwamnati ita ce mutai maki ali a je shirri eh saboda haka ita ce mai dama ta makiyar kace a'a da aduka nafsuka allazi na jambaka duk wanda ifi kowa kin karanka da take cikin ka akwai yaƙi a cikin mutum da saboda haka nan ɗebo su aka yi ba ta kashi aka kama sarki sai a ce rai ke ƙwarya ita ƙwarya mace ce can lokacin da za a san bayan an ɓata ƙasan an damalmala ƙasan kuma shekan ya damalmala ta sai ba rai rikin kwarya dama can mataimaki a ce a sarki a koma sai a fara ciniki da sarki yaya za gaba da haɗin kai a sake ka mu mun zo ne mu gyara maka kasa ba mu zo ne mu kashe ka ba ba mu zo ne mu yi kaza ba amma mun zo ne mu gyara ka idan za ka bi sharuɗan da za a yi maka sai a sake ka shikenan idan rai zuciya ta karyo za ta bi sai ce to ga mataimakin ka zuciya rai duk abin da za ku fi tare daga mutum ya lalace sai dai in mai rai ne mai zuciya ne ran da ya to ya sake dawowa ya aran gama ya kuma mai mulki ta ita kuma ko ya ta ma dama ya kashe ta sai dai ya kafa a kai mai da ta sa kuma a ci gaba da zama kuma ya san macera ba na ci sai an haɗa fara hmm.

na farko wanda ya wata shi a to ai da za a yi to ne mai sauki ma ga wancan in ya gama duba muka duba ya yi samin hannu kaga daga nan ya fita shi ma na biyu mai wannan ke duba in ya duba aka gama ya yi daidai ya yi daidai samun hannu na ƙarshe zai ɗauki rangungun zai tsaya aikinsa da kyau shi ma in ya duba ce ta shi nan yanzu fa hannu an ka wani abu daga baya ba ruwa haka kawai shi nan al-muslimuna ala shurutihim yanzu nan ne wurin gaba mu kana samun matsalar ce za ka biya gaba ɗaya Bangala ba zan asara ba za ka biya kamar gini ne kace ka iya gini ya to shi kenan zo wasu minti nawa kake so ga blok nawa kake so ka ɗiba ka koma ka ci gaba da aiki aka zo aka duba ka ce a gini bai ba za a rushe idan aka rushe za ka biya blok za ka biya kuɗin siminti leburori kai da su ko ku daidaita ko ku yi menene aiki a baka ba ruwan mai aiki an dala ba zai asara ba har yashin da aka abu ba sai kabiya shi ka biya yashi ka biya siminti ka biya wane ne ka biya menene duk blok ɗin da kayan kasa ka biya shi in amma adalci wanda ba a yan ba gina a ɗauke shi a gyara shi ne ka'ida kuma yin haka shi ne musulunci yin akasin haka ba musulunci ne ba wannan ya da tsari da Allah ya yi sa Allah ya yi. ai an shi ne ba magana rashin mai dama za ka yi rashin mutunci ne biya ka kila karshen ka ko ra ku kaje kun yi ta ta shi kenan kai asara yayi eh, asara sannan hukumomi su hukunci yau da za a ce za ka yi asara a yi hukuncin ba mu. ana iya ma idan kai asara ta kai asara a suka ci kuɗin ka suka ci kuɗin sa sai je shari'a ba za a yi ta ba a ce sai baɗi. in Allah ya kai mu baɗi sai alƙalai sai yana da gudawa ya tashi da gudawa to yanzu sai yaushe ake gani dole ku sake ɗaukar alƙawari. in an je wannan lokaci ke to yanzu ya yi kwana da nufi ana nan ana zaune sai a ce to wani alƙalin ya mutu zan tafi jana'iza yau daga nan an yi kaza kai da gani kana da hankali to ka san dama ka cire kanka daga wannan daga nan a ƙarshe sai ce an canza alƙalin wancan alƙali da ya zo shi gaba da bai san shari'a ba kuma daga farko sai ka ga shekara abu an shekara goma sha ana abu ɗaya ba bayan yanke kunci to kaga shi ne ya ba ma za ka daga maganan ba wani lokaci kana kallo an cuce ka ka kuma ce ka sai Allah ya yi amma maganan ka kyale don za a surutu ba ta taso ba dole kawai ka rufe idon ka yi saboda mun gino akan cuta cuta ta zo ta mallake mu kuma ga doka amma ba a gidan كذلك العقل يحتاج إلى مشاركة النفس ويوظف عليها الوظائف دغنا ايين كامتا ايوبا da abin da za ta yi ga abu da wazifa aiki wa yushtaratu alaiha shurut a sharɗanta mata sharuɗa ita mai sharɗanta mata hankali yurshiduha ya tsora ta ila tariqil fala. ga hanyar tsira ga hanyar nafara ga hanyar kaza. sun mala ya falo, hankali ba zai gafala ba ido suna kai ga budda min ba to ta ko wannan zai sa ce gaskiya mutum ta ka ebo aiki da yawa muddin ka ɗebo aiki da yawa babu shakka da zai tsakiyar hausawa za a yi mata hannun wasa ki ثم لا يغفل عن مراقبتها فانه لا باس لا يامن خيانتها mutum ba zai aminta da yaudarar ranka ba jama'a a ranka ta cutar tsayaya abokin zamanka ranfa duk kirkinsa dole sai da bibiya a ranka da take tare da kai ta cuce ka to saboda haka nan magana kawai dole ka zauna da kowa da yadda za ka zama da shi magana yi amma ba magana ka shi ba aikin ka ke kudu in ka ga kuwa ana ma ga kan tafiya ba duba ake ba da kawai masifa aka gani ta fi bin ka sai a bar wa masifar ka ma ya rasa wata zai iya ainihin ra'asal mali da ɓata asalin dukiya za ta ɓata asalin dukiyar har yanzu ba a yi maganar dukiyar ba wannan ana kwatanta shi ne da duniya kuma adam siraje idan aka yi aka gama yan baje an yi hafi ba ai kaga hisa ya kamata duk abun da ake tafiya a shekara a kawo rahoto ko kai ka bi ka nemi rahoto abin da aka yi a shekara ga abin da aka fara ga inda aka tafi ga inda aka je ga inda aka tsaya ga asara da aka yi ga riba da aka yi ga wane ne da aka yi duka gabaki ɗaya ga kaza a takaice da kaice ainihin ga kaza ga kaza a yanzu ga matsalar da ake ciki za a ɗaura a kai abin da bai zan so ce a ɗauko min ɓangare kaza a kashe a dawo da shi ni ban gasa ina son yadda aka yi wani kan ina son in je da aka yi kana da to kaza da aka koyi shi kuma ya aka yi kaza shi menene aka yi kana neman filla filla idan kuma ka ga a takaice wannan takaicin ya wadace ka kai mai abun nan shi kenan a fili a ce nasara to saboda ka nan koda dai akwai wasu abubuwa kaga uwar bari kana iya shakata ka bari amma haka shiru a ci gaba da tafiya ta razube dai a ce a kashe kaza سيوكا جينا كذا افتتن كذا ايو عنيني كذا اتيبو اي كذا هو نو اكي سام دعاك ننكاك جنا فإنه لا يأمن خيانتها بتضعي أهراء المالي ثم بعد الفراج يمدد أن يحاسبها ويطالبها بالوفاء بما شرط عليها ta cika sharuɗan da aka ginda mata fa inna hadhihi tijara wannan fatauci ribhuha al-firdausi al-a'la ne riba to za a zama mutum ya tafi firdausi al-a'la ba aikin komai firdausi al-a'la za ta zama ta dolanci suke firdausul ala ta zama ta dolanci ta bakin mutane mai kayan addini raha gare shi shi na banzan kayan addini na banza ne kuma suka yi na banza ne wallahi malam suka yi a ko'ina haka hawaye yadda nake ɗauka mai malam ko jarrabawa fa za a yi in aka kai ga jarrabawan misalin um, na abu na sa ke to in ba ya saka da kafa waye inda kada a fasa sai karo da hawaye su kuma waye in za su yi ba sa kallon in ba islamiyoyi ne za su yi la'akari da abin da ake yi a boko su sa makaranta ba tare da kai karo da boko amma boko ba su kallon islamiyya kuma ma ba su san ma na kasa ne haka ba za a iya ce a roƙe islamiyya ku tashi kafin haka saboda muna da boko amma su ba su je wajen boko suke na ɗana ina islamiyya in ma za ku kai karfe uku ne wanda rana karfe ɗaya yi abin da aka daga safe zuwa karfe ɗaya shi zai tafi islamiyya duk da an yi kasbatun visa amma su musulmai su za su kada kafa addini shine koma baya addini shine banza hmm hmm

ya koyi babban mutum da zai ce kai malam ka yana wadanda da kanka na ce ya aka yi wannan makarantu na gudu za a rufe su i shekara talatin da biyar da ta wuce shi ne wannan makarantu na isa kan ba a rufe su kuna ba ta kanku lokaci ne shi kuma saboda an kafa makaranta an ji ba za ya yi zarafi wallahi aikin ba za ku ya gaya ma wallahi aikin ba za ku ji ni an ce ba zo a gaya ma magana amma ni zan gaya ma ba kai ba sai faro wata magana to wane ma an kasa masa kofa nake kamar yadda na zan kasa maka ko na ce wai ba za a ganka ba ni ni na nace ba za a ganni ba shi je to wane ma ina kwankwasa masa kofa ya kira wani babban mutum shi je to kuma wallahi ka karton ku na aikin manzan duk zan arfe su wannan ta ko buɗe su na nozir duk zan arfe su kina da alama kuma tare da cewa turan da aka fara boko aka yanke wani cibiya tare duk a ka'ida da ta arewa ba su abin nan ba duk da ban samu dokan ba duk inda aka makarantar boko zuwa islamiyya sannan a nan ba kaga za ka dubi ka dubi islamiyya su ga ya islamiyya wannan boko ne zalla nan islamiyya ce zalla yadda wa'annan za su tun safe zuwa karfe ɗaya wa'ancan ma za su zo haka duk an canza ta yi haka duka ba canza to mutane ne da kansu suka raja islamiyya nan ba ta da amfani islamiyya nan ba ta da kaza su ana su boko su ke sosai shi nan abu yana su tsalewa yana su tsalewa hatta kai wata gwamnati ta ba wai tukunan meye ma asalin islamiyya me amfani ta haka aka tambaya fa aka tattaro farfesas ɗin na arewa aka zauna aka ce me amfani isa wai ku tukuna ko a ina ma kuke a gwamnatin najeriya aka je aka shiga aka fita kuma mafi yawancin farfesas ɗin na islamiyya suka yi a to kaza a to kaza aka je na aka taron a sokoto kuma mun je ko na tura malam gaba ɗan nan da lokaci aka ce aiki kaza aito kaza to kaza na fa wata doka a ina aka fafa lokacin na aka kokari aka shiga da wani aka shiga da ko wani yaro ya je waje ya kawo wata mace ta fara ta ce kai yaro za a fafara maka wannan takarda a kan san digiri ne amma don ka ci abinci kai wannan takarda ta kuma da ba sai da gyara maka je ka ci abinci fatadaqiqul hisabi dakka hisabi diddiga da ake fi hada ma'an nafsi mu muna tare da rai maka koma duniya in mu dawo babban sai kuma ta duk magana da aiko jefar da ita mu magana mu tsakanin mu da rai tsakanin rai ba zuciya ba hankali ko fatadaqiqul hisabi fi hada huwa ma'an nafsi a hammu min sadaqihi duka kathirin min arbahid duniya. dakka kare tsakanin ka a samu yadda za a samu aljanna firdausi ya fi dakkakawa tsakanin mutum da abokin kinkinsa fahatama ala kulli bi azumin ya waje ba a kan duk wani mai himma amana billahi ya yadda Allah gaskiya ne duk wanda isan ya yadda a ransa Allah gaskiya ne wal yawmal akhari ya yadda a ranan karshe da duniyar nan za ta kare ya waje magare shi Allah ya gafala muhafa da shi shi, kada ya gafala da gaiwa wa muhafa ba. wata zai zayyiki alaiha ita wannan ran da takura mata fi ha, a ayyukanta na yau da kullum wasa ha da shirunta wa khataratiha har saƙe-saƙen ran inna kulla nafsin ainihin min anfasil umri wa inna kulla nafsin duk wani numfashi yana da cikin rayuwar mutum ke tafiya anfasil umari jauharatun arziki ne nafisa mai daraja la'iwa da lahu duk numfashinka da ya fita ba tare da wani aikin alheri ba baka da abin da zai biya shi in yau ne to gobe aikin sa daban zai zo mana akwati ne guda ashirin da hudu aka buɗe mutum kowanne in ka shi shi kenan awa ashirin da hudu mutum shi wannan awa ɗaya na ƙara za a rufe shi a yarda da shi a buɗe wani ka gaba da ma na na wannan akwatin kai shi a wanda ya wuce ka gama fara shi sai na gaba sai na gaba sai na gaba har su gama a kulle nauni akai kai juma'a a kulle na juma'a akai wata a kulle na wata akai shekara a kulle na shekara shekara sha biyu a kulle daga nan a ɗaka wata shekara aji in shekara da za ka ji za ka mutu za zama da kwatun kwatunan ba su kawa. yanzu kafin a fara muhasabar nan za mu tsayar da can da dai ya kamata mun shiga to amma an wa karatun an buɗa shi da yawa Allah sa buɗa shi ya zama alheri